Assalamu alaikum suna na Fuad Umar kuna sauraron mu on Kebla FM Sheikh Dr. Abdul wato wannan kesin shi nan akwai development iri-iri kala-kala da ke kamar wannan zaman da ake yi daga kotu ina ce duniya kun samu labari ya je kotu ya zauna gaban alkali da shi da lauyoyin shi da kuma lauyoyin government na jihar kano abin da ya faru daga kotun nan yana kara nuna ma mutane asirin wa'annan mutanen da suka kulla wannan kesin nan yana kara tonuwa za mu zo mu shiga cikin maganan nan mu faffasa maganan nan mun penetrate deep down deep sannan mu bude fulmancin nan sheikh muhammad lamin shi kuma yana nan daga bezin daga nigeria yana da wani take ya ba mu wani take game da wannan maganan ga a ku gear up sannan kuma kana sauraron zunna ka gama abokinka abokinka ka gama buyanki brothers and sisters ku ga musu muna labin cable fm za mu zo mu fasa kwai mu yi tattaunawa a maganan nan maganan nan fawo wannan sheikh dr abdul jabbar political prisoner ne shi ne siyasa ka kama shi da shi kuma captive ne na affiliate na isis da suke west africa su suka kama shi za mu brilliant brilliant thank you wanda kuke sauraron mu suna na fado umar na wato feel very good this moment sannan kuma ina cikin very good spirit sheikh abdul jabbar yana cikin kurkuku shekara da ya ke ga da wannan 'yan siyasa suka kama shi suka kai shi suka daure shi a kurkuku abin da suka accuse shi da shi ta to sun bi kan wannan abin nan ne suka kama shi domin yanzu bai bukata mashi na ta wannan bangaren na duniya kowa sani kamar bawan allah sheik uh, da na sheik nasiru kabara masoyi manzan allah ne sannan kuma political prisoner ne an kulle shi na kamar yadda aka kama mutane su Nelson Mandela aka je aka kulle su domin suna fight for equality haka nan kuma aka kama shi Sheikh Abdul Jabbar aka je aka kulle shi kamar yadda aka fight wato injustice for generations centuries back haka nan shi kuma yana fight against injustice yana fight a bashi freedom shi kuma ya express ya practice kuma addini. shi wannan indication ne alamun political prisoner ne kana gan karara siyasa ne suka kama shi da shi sun kashi court last court sitting da aka have ina ce kun samu wannan updating na amma dai wasu abubuwan da yake ya faru cikin kotun nan yana da laughable yana da ban dariya kuma ni bai bani mamaki kuma sai dai su yi wani abu ya ba mu dariya an zo court aka shigo da sheikh abdul jabbar aka zo ana tambayin shi questions in aka tambaye shi question sai ya ba da answer tambayoyin da suka tsara suna ma sheikh abdul jabbar ba batu manzan Allah cikin tambayan nan daya lasirin da suka tafi wurin nan ku daya duniya an ce wasu saboda manzan Allah ka kama shi an zo kuma kotun ana zama ana mishi tambayoyi babu wani tambayan manzan Allah cikin zaman nan abin da ake saura ana yi ma sheikh abdul na tambaya shine wai sun ji suna da labari an ce shi yana da digiri dakta ne waye shi dakta ne suna tamman shi ina ya samu wannan degree nan jama'a ku ji bau ina ya samu wannan degree nan suke tamban sheik abdul suna tamban sheik abdul wai shi ya ce ya yi karatu shi malami ne a ina ya yi karatu wani jami'a ya tafi ya yi karatu suna ta man sheik abdul-jabbar wai ya zauna gaban maluma wa ya karatar da shi suna tamban shi cikin tambayin da suke yi muna jiran mu ji tambaya game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda saboda shi suka ce sun kama sheikh abdul-jabbar suka yi zaman nan suka kasa yi mishi tambayoyi game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna ya kara nunawa kaman manzan Allah ba shi ke gaban mutanen nan ba political wato captive ne sheikh dr abdul-jabbar prisoner ne na siyasa suna mishi wannan tambaya kuma akwai answersin da yake zan bayar kan wannan tambayan da suke mishi tambayan wasan kwakwayo wasan kwakwayo ne sheikh abdul yana zaune yana kallon su yana mamaki yana mamaki yana gan kaman kai mutanen ga sun yadda kama ko kiyama kuwa ya zo yana ya samu lokaci ya zo ya zauna a yi batun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma sun zo suna mishi tambayan wani takarda wani digiri wani wani digiri ina ya zai samu digiri waye ba shi digiri na wani malami ya zauna gaban shi ya yi karatu shek jabar ya bada da 'yan sannan beautifully amma kafin mu faffasa wannan bangaren nan sheikh muhammad lamin yana nan standby za mu yi mishi sallama from basin shi daga jos nigeria ya so mu ci gaba sheikh lamin salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mr fuad ina gajiya sheikh ya kake ya family Lafiya lau alhamdulillah ya naka family din. Muna lafiya muna samu wani wani cooking noise cikin uh, line Sheikh lemon Za mu sake shigowa da shi uh, domin yanzu za su ma. Eh za mu shigo da shi ya so ya zo mu ci gaba. Uh, ya ba da wani uh, key observation sannan mu proceed sannan mu proceed. Tambayoyin da suka tsara suna ma Sheikh Abdul Jabbar tambayi ne da yake na ban dariya wanda yake kuma uh, yana nuna kamar sun confuse sun rasa abin da suke ciki fa jama'a sun rasa abin da suke ciki domin wannan tambayan da suka mishi na na yarantaka ne duniya duk mutum da yake ya sa abin da yake cikin bai zo zauna court yana irin wannan tambayan nan al'ummar mazalla ya ba su mamaki an zo an zauna court an kawo bawan allah ga sheikh abdul jabbar shekara dayan da suka rike shi kurkuku ba kurkukun kawai suka aje shi ba fawo don shani rayuwan shi suna bibiya cikin dare da rana su samo wani daudan da za su zo su kara kan kesin nan da kage da suka mishin na sun kasa ba su samu ko daya ba suna biyan shani rayuwar shi duka su shiga nan an ce ka san Sheikh Abdul zo zo ka taimaka mana ka faɗa wani magana an ce kin san shi zo zo ki kaza dare da rana suna bin mutane suna neman wanda za su zo su taimake su cikin wannan kage da sharri da suka kulla mishi amma ba su yi nasara ba ba su yi nasara ba abin ya confuse su sosai sosai sosai shi yasa da suka zo court suka zo suna wannan tambaya alkalin da ke zaune wurin shi da kanshi ya zama mishi dole ne ya jiri wannan tambayoyin da suka yi ma sheik dr abdul domin shi kanshi ya san wasan kwakwayo ne tambayoyi a zana wai na kai karatu wane ne malaminka waye ya baka ya ce kai dakta ne ya kai ka zama dakta ya kai kai kaza wannan duka magana ne da ake mishi na tambaya domin a kaskantar da shi domin kai mai sauraro adili adila a duba shi kamar ba kowa ba ne a kawo shi down to the lowest level wasu shakiyayin da suke cikin makircin nan su su a su su kuwa ne in kai musu wannan tambayar za su fail za su fail daya bayan daya sheik abdul jabbar da aka tambaye shi gaban wani malami kai karatu sai ya ce ya yi karatu a gaban mahaifin shi sheikh nasiru kabara rahimahullah dukansu cikin kotun nan kowa ya san sheikh nasiru kabara ba wanda ka san shi zaka ce ba malami ba ne to wayannan shakiyai nan kuma wanda suka kulla wannan kage da sharri zo ka tambaye su gaban wa kai karatu ka zo ka doki wannan mai shin nan ka ajiye sheikh nasiru kabara ka duba wane ne malami ka tambi kanka wane ne malami ka gan kamar lalle sheik nasur kabara bawan allah ne babban malami ne waliyin allah shi ya ce wai malami shi kenan shi ya karatar da shi bayan kare wannan magana sai wasu na cewa kaman in sheik abdul ya ce wai baban shi Sheikh Nasiru Kabara shi ne malamin shi karatar da shi ya aka yi wani fahimtar shi ba shi dari bisa kan dari kamar na baban shi suna ta ya aka yi ya aka yi sun kawo ni littafi nan baban shi ga fahimtar shi nan she suka kamar nan ganga ya sha bamban da na mahaifin shi ya aka yi haka nan to wani magana ne da yake debatable an ya ba da reasons abin da ya sa maybe wani opinion zai sha bamban slightly slight wato fahimta amma muka zo cikin littattafan malumman da ake kawo na musulunci na tarihi su imamu ambal su imamu shafi su imamu kaza kana samun cikin wannan mutanen na a ce mishi kamar imamu hambalin ga ai ga malamin shi amma malamin shi nan ya ba da wani fatuwa ya ce kaza almajirin kuma ya zo ya ba da nashi ya ce kaza fahimta almajirin nan gashi na ta wani ishu wani bangare ce ce gashi yadda ya ga abin nan ko kaza ban ce sheikh abdul jabbar yana da wani wato difference na opinion from malamin shi mahaifin shi ba ba haka na fadi ba amma ina fadiwa ko ka samu wuri daya one subject suka samu wani difference cikin yadda suka biyu abin nan bai nuna nuna cewa kan ba malamin shi ne malamin shi ne baban shi ne mahaifin shi ne kamar yadda su imam malik da su imam ibn ambal da sauransu suke samun ga malamin shi shi ya karatar da shi amma me ya zo imam hanbal zai zo rubuta littafi ya ba da wani opinion kuma ka karanta na almajiri na malamin shi ka ga wani difference ka na opinion amma wannan mutanen sai suka karbi suka ce wai dukansu hafizahullah ne ai aiki da na kowa kowa da fahimtar shi amma kuna use wannan magana nan as a way wani point ne against Sheikh Dr. Abdul Jabbar bai make sense ankali bai doka bai doka inda haka nan ne wannan malumman nan dukkansu sun disqualify su samu wani fahimta ko da digo daya ne da ya sha banban na malaminsu dukkansu sun disqualify ba malumma ba ne a yadda littattafansu in da irin wannan fahimta da irin wannan tunani baya-bayan ga da shi za yi tafiyan nan za mu zo da sheik muhammad lamin kamar da muka muku alkawali ya so mu ji magana bakin shi uh, observation da ya pick cikin wannan zaman da aka yi daga court ya so in yi kare wannan magana nan uh, mun ci gaba da tattaunawar mu kai da kake sauraro kuma mun bude phone lines na in kana da wani take kai kira ka zo ka yi magana amma ka sani ba kebla fm ba kira gaya kebla fm ba a zuwa gaya kebla fm ba shigowa gaya tambayoyin da suka suna ma Sheikh Abdul Jabbar wannan wurin nan tambayoyin munafunci zalla suka yi mishi tambayoyi da yake ka ji tambayoyin su ka san suna yin shi ne saboda abu daya su kaskatar da shi su bari kai ka duba shi kaman ba malami ba ne bai da wani kima bai da kowa su ce kaman an ce dakta ne su karyata shi an ce ya yi karatu nan su karyata wannan in an gama wangan ga duka kun tube mishi titles nan duka kun tutube kun discredit karatun shi duka and so what batun manzo Allah ke yi kun ga da ake shiga nan ganga kun ga da ake shiga dabara ne ana so kafin ya fito kurkukun nan sun discredit shi duka in ya zo ya ji wato kar ya yi ma ya accept ma a kira shi doctor kar accept a ce kamar ya yi karatu nan kar accept himself ke ce shi qualified wato scholar ne amma an samu wasu kankanana gizo-gizo suna yawo kan facebook suna yawo kan whatsapp su kai da ka na a shiga kasuwan sudan a ji a sayi lemu jin larabci daya biyu a koma najeriya cewa an je karatu ire wannan mutanen nan su ne malaman nan eh mutum ka yi wani dabara dabara ka je kai ka je chad chadin gama ya gana irin wani larabci na na kasuwan nan da wani wanga da ya je wurin ya koyar ce je boye wurin nan sati biyu ya dawo kawai yana wazi wai shi ya samo malami babba a yadda da shi duka wayan ga element su suna baya wanda suka ce wai a barce mishi dr abdul jabbar kaga wani na nan yana zano wurin nan eh yana zon daga sakwaro ya ta kara kara ya yi kara nan ya yi kara nan duka ya ce wai an ce Dr. Abdul Jabbar shi wannan mai karan nan ka tambaye shi shi kuma wani jami'a ya tafi zero Sheikh Abdul Jabbar ya rubuta littattafai wanda ka karanta littattafan nan ka san kama malami ne ba masu mi bane ko ka disagree on something ko ya fall short kan wani bayani ka san dai kaman mutum da ba ka yi karatu ba ba kai ka rubuta wannan larabci na ba kai ka rubuta wannan littattafai over ɗari ba ka yawa wa'anda suke damun kansu wai ya ce shi malami ne ya je ya karatu ya je su zo su ga littattafan nawa su ma suka rubuta littattafan nawa suka rubuta kowane lokaci in sun tashi magana wannan makiren nan wannan mugayen mutane wanda yake hasada nukuda ya bata cikin su in suka zo duka ce su doko cikin littattafan sheik Dr. Abdul Jabbar su zo suna karantawa ina so ku musu tambaya duk lokacin da suka doko littafin sheik Abdul Jabbar za su karanta ku ce su kawo su kuma nasu wanda suka karanta suka rubuta she a auna a ashe kagan teacher gwani fashi ta rubuta littafi yau gwani ke rubuta littafi ka gani gwanintan ya sa kai ka kun littafin shi nan za ka zo ka karanta amma kai baka da naka fawo wanda ya rubuta na kace shi zuku ne kai da ka zama gwani kawo naka mu a compare apple for apple ba su da shi ba su da shi nan ga duka kai tambe kanka ba ni a discredit anyone in bai shi ya yi karatu ka ce ba aka bane kawo ka compare wai na je na sa ya samu littafin sheik abdul mai suna kaza kaza ya zo zai gama mutane abin da aka rubuta ciki abin da ke ciki kai kuma ka kawo naka ah kullum ku ta kawo littafin mutum ko na naku inda ba ku kai ku rubuta ba ku kulle wani ru kuma ku kama kanku ku yi nazari ku rubuta wani littafi sai a karanta sai a compare amma shi da yake ubangiji ya ba shi wannan baiwan ne ya rubuta over tidy yana cikin rubutawa yana cikin rubutawa in kuma ka duba wannan littafi in ka ce ka ga wani mistake daya ciki wannan ma shi da kanshi bai ce maka alkurani ba ne sheik abdul jabbar bai taba ce littattafan shi alkurani ba ne shi sa ga wurin nan ma baka da point sheik muhammad lamin salamu alaikum Wa salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Mr. Fuad. Ina gajiya ya kuma family suke. Lafiya lawa Mr. Fuad muna nan kalau alhamdulillah. Sheikh wato ina ce an je court Sheikh Dr. Abdul Jabbar ya je court ya score massive point wato ana mishi tambayoyi. Tambayoyin da aka yi nan ina so wato observation da ka fake cikin wannan tambayoyin na ka ba mu wannan ya so ni kuma in tuttura wani magana ciki mun zo mu bude kuma phone lines nan masu sauraro kuma mu ji maganan bakin su <coughs> domin abin da aka je aka yi daga kotu ne ya kare tabbatarwa kaman ruwa ya kare makada sheikh abdul jabbar kulle kulle da aka mishi da sharin duka an zo an rasa question da za a mishi an doko shi aka kawo shi kotun nan aka zo ana mishi wani tambaya batun wai degree batun wai na kai karatu batun wai sunan malaminka etc etc sheik lamin go ahead to alhamdulillah <clears throat> hamdan ya fuku wa ya'lu wa yafdulu hamdal hamidin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi wa ala alihi al-mutahharin haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim wa da salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa mutan duniya na muku fata alkhairi da fatan kuna sauraron wannan tasha mai albarka ta Kibla FM me wadda take dauke da alƙibla ta Allah ta manzan Allah kuma sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to Mr. Fuad Allah ta'ala ya saka da alkhairi ah, alhamdulillah yau sati guda kenan da Maulana Amirul Wa'izi na fizahullahu ta'ala ya je court to ya je kotu yanzu abin da muke so al'ummar duniya ta fahimta ta gane shine fa yanzu mutanen nan sun riga sun sauka daga layi gaba daya da gwamnatin jihar Kano da malaman Maja gaba daya yanzu charges din nasu sun riga sun diverting ɗinsa abin da aka gaya wa mutane aka yi ƙarya aka yi court join and edit aka editin maganganun malam aka nuna kamar ya gaya wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wasu maganganu suka zo suka shahara wannan abin to every nook and cranny suka haɗu da voice ɗaya suka dinga yaɗa abin nan in such a way that za ka ɗauka cewar Sheikh Dr. Abdul Jabbar ya blaspheming Sayyidina Rasulullah ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mhm. da Allah ya tashi saka mushi su da hannun suka ɗauke shi suka kai shi court da suka kai shi court ɗin nan ana tafiya gradually gradually yana ta defending shi sai aka zo kawo witnesses shaidu kenan abin da zai surprising ɗin duniya shine sun ɗauko wani professor ne a islamic studies professor nan da ya zo aka karanta mushi hadisi aka ce ya fassara sai ya kasa differentiating between fahizu and rijilu me ma'anar fahizu shine cinya shi muke kira tai da turanci menene ma'anar rijilu shine kafa gaba ɗaya wannan professor ɗin ya zama so confused a court ya ce duka ɗaya ne alhali ba ɗaya bane ne so wannan abin ya musu ciwo da kyau kullum za ka gangan koma kotu Allah ya bana ba da nasara sai ya zama yanzu an daina maganar ta annabi fa an daina maganar ta gaba ɗaya completely yanzu an shigo da politics yanzu ana nema a maida shek dr abdul jabbar daga blasphemy yanzu ya koma political prisoner don me nasa na ce haka don yanzu abin da suke tuhumar shi wai a ina ya yi karatu ya obtaining diploma ya obtaining degree to me connection tsakanin wannan tambayar da abin da suka kai shi kotu wurin nan ke son bada wai waɗannan wannan wurin nan Sheikh Lamin nake son ka saya wurin nan sa'annan ka ci gaba domin ka shirya yara ka bamu bayani suna eh. tambayan wai ina ya samu digiri domin suna gaza kafin ya ce shi malami ne ko kamalantu ya kamata kana da wannan degrees nan kana da wannan diploma da yake ka an baka na wani magana da zufawo na ce cikin musulunci wannan takardar na suke faɗi wannan aka je asalin wannan takardar na inda shi kakawan baka takardar na wayan ga mutane sun ce abubakar umar osman ali sun ce musu ba malamai bane domin dukansu ba wani da suka je aka ba su wani takardanin su manzo Allah ya karatar da su shine malamin su kun tambaye shek Abdul Jabbar wane ne malamin shi ya ce baban shi sheik Nasiru Kabara rahimahullah kuma dukanku da kuke wurin nan kun yarda kaman gwarzon malami ne sannan ne duniya kowa san shi kuma ya koshi da ilimi to wannan ya gwada maka kaman sun confuse suke mishi wannan tambayar nan Sheikh Lamin ka raba su bayani to alhamdulillahi Mr. Fuad wannan haka yake idan yanzu za su yi maganar a ina yi karatu a ina yi obtaining diploma certificate ko degree to thing shine sai mu fara dubawa shin abin da suke tambayan nan yana nan a cikin addinin musulunci ko baya nan hmm. idan sun ce yana nan sai kana da qualification before ka zama malami to yanzu sai mu ce to mu ɗauko history tun daga farko manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi yazo da musulunci kan so kuma bayan shi duk a duniyan nan ba wani wanda ya kai imamu ali alaihi salam ilimi don manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi wanda ya inganta a gurin duk wani mumini Ya ce ana madinatul ilimi wa aliyun babu Ha? manzo Allah ce ni ne birnin ilimi aliyu kuma shine kofarta i am the city of knowledge and aliyu is the gate to kaga sai mu tambaya yanzu tunda ya fi su ilimi ya fi su ilimi duka sun yadda har ta kai ga yana tsayawa ya tashi yana cewa saluni amma shi ito. ku tambaye ni abin da kuke so yana rantse musu da Allah yanda ya san alkur'ani haka ya san kwarin sama yana cewa su tambaye shi kaga ya fi su ilimi in ka dawo kan sayyidina abubakar a ina yayi karatu da ya obtaining certificate ake kiran shi sayyidina abubakar ya zama malami dawo kan sayyidina umar a ina ya obtaining certificate din nan dawo kan sayyidina usman koma cikin gida ana cewa na Aisha ita ce tafi kowa ilimi yadda suke faɗa a matan duniya a ina ta yi karatu ta obtain wannan certificate da tafi kowa ilimi ana cewa Ubayyu ibn Ka'bi ya shi ya fi kowa sana alƙur'ani a ina ya karatu ya san alƙur'anin nan to duka sabon na in ka dibe su gaba ɗaya babu inda suka je suka zauna suka yi karatu sai gurin malamansu kamar yadda Maulana Mirul Waizi ne ya zauna gurin mahaifinsa ya karatu su ma haka suka zauna gurin malaman su suka yi karatu ta kai point din da sayyidina Umaru an kawo mishi problem zai nemo Imamu Ali ya ce ya zo ya solving problem ɗin. to kaga yanzu a nan farko abin da mu fara tambayan duniya a gaya mana a ina suka obtaining qualification waɗannan companions ɗin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam idan babu to mu dawo kan tabi'ai muna da uh, khalifofi a'immatul mazahib guda hudu waɗanda kowanne yake da nashi school of thought ɗin muna da farkonsu shine al'imamu abu hanifatan nu'man sai na biyunsu al'imamu malik ibn anas sai na ukunsu al'imamu muhammad ibn idris shafi'i sai na hudunsu al'imamu ahmadu bin hambali rahimahumullahu ta'ala to duka waɗannan da su ake addini yanzu yanzu duniya ta kasu kaso hudu ne in kada da shi a biyar in kada da zahiriya shida wanda suke kan alus sunna sun kasu kaso biyar suna da hanafiya ta, ta al'imamu abu hanifa suna da malikiya ta imamu malik suna da shafi'iya ta imamu shafi'i suna da hambaliya ta ahmadu ibn imamu ahmad ibn hanbal sannan suna ta zahiriya ta dawudu ta dawudu zahiri al dawudu zahiri to waɗannan duka za mu koma yanzu mu tambayi waɗannan masu tambayan maulana mirul wa'izina da sunan wasu sun yi karatu na lu ina waɗannan suka samu satifiket ɗin da hayau yau za ka ce kai ba hanafi ne za ka yi sallah irin yadda abu hanifa ya ce kai sallah ina imamu malik ya samu satifiket da ka yarda cewa yau za ka yi sallah matsayinka na ba maliki yadda ya tsara ma sallah haka za ka yi ta ina imamu shafi'i ya samu satifiket inda yau kai da in kai ba shafi'i ne za ka yi sallah irin yadda ya tsara a littattafansa ina Ahmadu ibn Hanbal ya samu satifiket ɗin da kai yadda yau za ka yi ibada irin yadda ya tsara a littattafansa. Ina dawo zahiri ya samu satifiket da kai yadda yau za ka yi ibada irin wadda ya tsara a littattafansa. A gaya mana ko da diploma satifiket ne a ina suka samu. Kuma yau da su ake addini. Yau in ka zo Afirka za ka ji sun ce maka su hambaliya suke yi. in ka matsa can wajen Asia za a ce maka Hanafiya ake in ka dawo cikin Larabawa ta can bangaren su Pakistan irin su abin da yada su Egypt su Syria za su ce maka eh, su suna Hanafiya wasu su ce maka suna Shafi'iya a ina waɗannan malaman suka samu certificate karatu suka zauna suka yi a gaban malaman su yadda Maulana Amirul Wa'iz na fi zaun ta'ala ya zauna yi karatu a gaban nasa malamin to idan ka ɗauke waɗannan ka ajiye su mu dawo kan Buhari su ne suka biyo bayan su saboda an fi sanin su buhari although ba su bane dai immediate na bayan su amma dai mu dawo kan Buhari, mu dawo kan Muslim mu dawo kan Abu Dawuda mu dawo kan Ibn Maja mu dawo kan Abu Isa Tirmizi mu dawo kan ah, Nisa'i waɗannan su su shida da suka haɗu suka composing ɗin littattafan da babu irinsu a yadda ake faɗa a ina suka yi karatu suka obtaining certificate ɗin da a yau suka rubuta kuma ake amfani da shi ake yadda yanzu muna da buƙatar na san a wace school Buhari ya je ya zauna aka mishi jarabawa aka certifying ɗinsa ko Muslim ko Nisa'i ko Abu Dauda ko Ibn maja ko turmuzi alhali kuma ga sanan da littattafai for instance yanzu Bukhari an ce littafin shi daga magana Allah sai magana Bukhari to kaga anan muna da bukata a gaya mana ina ya karatu da magana ta zama the second most authentic magana bayan ta Allah subhanahu wa ta'ala likewise muslim a ina ya je karatu da magana shi ta zama the most authentic apart from that of Bukhari kuma shine the most authentic sort of addini a ina ya karatu aka sati satifayin ɗinsa in ka bibiya zaka ga a gaban malamansu suka zauna suka yi karatu yadda amirul wa'izi na fisa hullahu ta'ala ya zauna a gaban malamin sa ya karatu to muna da bukata a gaya mana waɗannan malaman na ina suka obtaining certificate in dai sai da certificate sannan zai kwalifayin ɗinka ya zama mana kai malami ne zaka iya tashi kai preaching to a gaya mana waɗannan a ina suka samu certificate idan babu to sai mu ɗauko ita karar kanta certificate ɗin ta yaya ake obtaining certificate ɗin nan shine fa sai an gina makaranta wannan makarantar tana da tsari yaya tsarin yake shine tun daga nursery section ake farawa sannan a zo primary section a zo secondary section a secondary section mu a nan afirka bila hasi nan najeriya sai ka zana SSC tukunan ka qualify ka zana waye West, African Examination Council in ka zana ta ko ka zana NECO National Examination Council ko eh, ita in ka zana NECO to shine zai qualify ɗinka ka je jami'a to idan ka je jami'a to a nan ne kuma idan kai two years a system ɗinmu na Najeriya to za ka obtaining diploma kenan in ka je diploma course kenan idan kuma digiri ne akwai digiri da yake 4 years akwai digiri da yake 5 years almost especially irin waɗannan degree ɗin da ake yi a islamic studies and the rest su wannan 4 years ne idan kana art courses amma idan irin su engineering ne wannan 5 courses ne idan kuma irin su medicine ne mu a Najeriya har 7 years ana yi to mu duba wannan tsarin na obtaining certificate ko diploma ko degree mu sani ba sai a jami'a ake samun shi to a ina aka kirkiro jami'an nan jami'an nan an kirkiro ta ne da basirar fada-fada na coci a ƙasar italy wanda mu hausa muke kiranta italiya a 10 a menene 1088 years after death bayan rasuwa Nabi isa alaihi salam shine aka kirkiro ta wannan tunani ne na fada-fada na coci suka ƙirƙiro ta suka zauna suka yi mata design yadda ya kamata ta tafi aka fara da ita a bologna a italy ba ta da suna a turanci daga yaren latin aka ɗauko universita aka ɗauko yanzu turawa suka mai da shi university domin sunan tasu a lokacin da first european university kenan na ɗauko maka Europe ne saboda su ne muka ɗauka sun fi kowa ci gaba Italy kuma a Europe take a nan ne suka ɗauki wannan Università di Bologna ta zama University of Bologna a nan ne aka samu taruwan ɗalibai don haka suka kira ta Università to idan ka cire lokacin da aka turo sai na rasulullahi 570 nan 1088 ka ɗin din 570 a ciki gaba ɗaya zai baka shekarun da ba za su wuce 400 ba or there about to ashe daga nan za ka samu cewar sai ibn taimiyya sun zo lokacin ana wannan formal system ɗin da ake obtaining ɗin digiri domin shi ibn taimiya ɗan ƙarnin bakwai ita kuma wannan an ƙirƙiro ta ne a karnin hudu ita wannan formal education ɗin nan ko kuma mu ce karnin biyar ashe kaga ta girmi ibn taimiyya da shekara ɗari biyu to a ina ibn taimiyya ya samu wannan certificate ɗin da a yau har ake mishi laƙabin shehul islam ya kamata su gaya mana da har yau ya zauna yake iya rubutu ya yaɗa a duniya ya fito ya gaya wa annabi magana a yaɗa a duniya ya fito ya gaya imamu ali magana a yada a duniya ya fito ya gaya na khaliyatul kubra magana a yada a duniya ya fito ya gaya sai da tunisa'il al'alami na magana a yada a duniya ya fito ya gaya wa alul baiti magana a yada a duniya a ina shi ya obtaining din certificate inda a yau aka mai da shi malami to yana da kyau su ba mu amsa kan wannan to sannan magana ta biyu shine wannan kirkirowan fa da aka yi ta yadda za ka san yanzu malaman da suka yarda da wannan system din ba sa zuwa karatun zaure su zauna wurin malaman su yi karatu shi yasa ga addinin nan ya zama rigima yau za ka ga yanzu suna da filosofi irin da ideology irin na yan boko haram do me yasa na faɗa ka saboda skim ne duk university ta duniya in dai za a bi skim irin yadda university take tsarawa to ina gaya maka babu wani littafi da za a fara shi from the first page to the last page babu wannan skim din a duniyan nan. Ki hmm. block FM Hmm. domin me mun yi jami'an nan ko mun zauna da wanda suka yi jami'an nan a scheme of work ne za a ɗauko maka ce maybe daga page kaza page 1 in yana in ya containing 500 pages za a ɗauko maka daga page 1 a ce zuwa page 150 a nan ne za a yi maka exam na first semester Hakan. to second semester in ta zo za a iya tafiya daga and fifty to fifty, a nan za maka exam second semester kana cin wannan exam din za ka dropping wannan littafin ne ka gama da shi gaba ɗaya za ka tafi next level ne ka ɗauki wani littafi na daban waɗannan 200 pages ɗin nan waye koya maka da kai missing so kaga irin karatun jami'a kenan out of 500 pages shafuka 500 an koya maka guda 300 kawai kuma in ka zo Najeriya za ka samu crash program ake yi in kawai za a iya muku handout ne kawai dan ciccire main point kawai a baku shikenan likewise other universities na duniya dan na zauna da wanda ya karatu abroad ya zo yana gaya min yayi ishiriniya ya zo yana karanta mu yana karanta mu yace ai sun gama sai na ga gaba ɗaya ma baitukan da suka yi ma bai fa ashirin ba ko da biyar haka sai na ce kun gama da na ja mishi wani baiti sai na ga gaba ɗaya ma shi bai ma sani ba a shiri ne yake koyaya to kaga muna da irin waɗannan system ɗin nan shi ne fa za ka je ka ɗanyi wannan karatun shalawi a ɗauko certificate a baka to wannan certificate ɗin idan shi ne zai qualify ɗinka ka zama malami to yanzu ga tambaya in shi ne zai qualify ɗinka ka zama malami suna da malamai ibn taymiya su gaya mana qualification ɗinsa su gaya mana qualification na ibn al-qayyim al-jawzi su gaya mana qualification na ash-shamsuddin zahabi su gaya mana qualification na ibn rajabin al-hanbali su gaya mana qualification na malamin da ibn taymiya ke tinkaho da shi yana kiran sa shine ibn al-jawzi a ibn al-jawzi su gaya mana qualification ma na tsohon najadi muhammadu dan abdul wahhab to da haka maulana amirul wa'izi yadda ya zauna ya karatu a gaban mahaifinsa sun san mahaifinsa gaba ɗaya najeriya ba wanda ya kashe sanin tauhidi shine kadai ta allah Tun sani don malam abubakar mahmudu gumi a gidan maulana sheikh nasiru kabara rahmatullahi ta'ala alaihi ya je aka koya mishi jan baki aka koya mishi tauhidi sanin allah shi malam abubakar gumi da ya karɓo contract ɗin izala ya zo da ita a gidan shehu malam nasiru kabara aka koya mishi sanin Allah to saboda haka wanda ya koya wa malam mahmudu gumi sanin Allah malam mahmud gumi yake tinkawo da shi ya san Allah kuka zo kuka dan dosana daga gurinsa to a wajen malaminsa ba maulana amirul wa'izi ne ya karatu to kuma yanzu kun zo kuna cewa ina ya karatu sai ya kawo qualification ku da kuke da qualification din na'am Mr. Fuad Sheikh Muhammad Lamin Saleh na Jos Nigeria Allah ya saka maka da alkhairi kaga amin Mr. Fuad duk lokacin da ana ana batun karatu sai aka ce wai wane ne malaminka wane ne malaminka sheik abdul ya gwada malamin shi sunan malamin shi sheik nasir kabara allah mishi rahama wannan kuma sheikh nasir kabara ba najeriya kawai ba duniya an yarda da ilimi shi gwarzo babban malami ne bangiji ya shi ilimi kuma ya yi ma addini hidima shin akwai wani karatu da yake wa'anga mutane kananan da suke kulla wannan shari da suka san karatu nan da sheikh nasiru kabara shi bai yi wannan karatu ba kamar yanzu ga cikin wa'anda suka ce wasu je jami'a an ba su wani doctorate degree an ba su wannan doctorate degree sun zo suna cewa oh ya ja karbi masters nan oh ya ja karbi wani bachelors nan ina ta min su wannan kananan yaran ga wai doctor menene menene rijiya kaza doctor menene menene kazanga su wannan mutanen nan in ka aje wannan mutumin nan je ka doko wani daktan da kake takama da shi cikin kano nan ka doko sheik nasiru kabara ka aje shi ka auna su da ya wuri ilimi shana dini ina to ka gani ashe nan sheik nasiru kabara ya kai ya karatar da kai ka wuce ma daktan nan ka fahimce magana na sosai makuwa ya kai ya baka karatu ka wuce doktan nan domin wanda ya je ce shi ya je zai zo yi rigima da wani takardan da aka bashi wai zai zo kaskatar da wannan mutumin na in ka ajiye shi da wannan digirin shi nan in ka zo da shek nasiru kabara baka hadawa nan yana gwada maka karara kaman bawan allah da ya ce malamin shi ne kuma mahaifin shi nan shaidu ya zamana baka respectin shi ka rena ilimin shi kana mishi kauna mai bisa kan ruwa domin da yawan nan kaga abin da ke cikin ne in ka duba cikin magagganun nan da dama ba ladabi domin sheik nasir kabara in wani ya ce maka shi ne malamin shi sai ka saura kana wani hanga kamar kana shakanci da abin kenan which is very disrespectful ya kamata ka yi ladabi ka ce respect babban mutum ne kuma karatun shi da yayi in ka je ka duba tarihin malami duma wani na nan ka ce wane ne malami shi shi ga maka wai wani ma wani samari na Kaduna yanzu na ka je ka tadda wurin na wani yaro karami wanda yake karatun nan ya yi rabi rabi ne cikin kasuwan Sudan ne je karbi wani karatu inda ake larabawan wato Uh, uh, shi mu ce one fourth larabawa suke wurin nan suna sada wani guje-gujiya in ya tafi wurin nan in ya je suna ta'ala ta'ala ta'ala hey kaza ya zo najeriya shi shi mai zo kafa tebo wuya san malami ba irin wannan malantaka su shek nasir kabara suka yi ba malami kuma mahaifin sheikh abdul malami ne da yake ya zauna boom kan kujera ka ta malami ya zauna ya baka karatu kuma tsakani da allah da annabi ka ji magana allah ka ji fasarar manzo allah shi ya karatar da shi shi karatar da shi in dai za a yi wannan shakenci ma a je a sai kan wannan shaki yadda suke zo sudan 3-3 weeks su zo su zo suna cin kasuwa suna cin gujiya su zo su zo na arewa su ce su maluma ne ba almajiri kuma da na shek nasiru kabara ba wannan wuri ne ya kamata su seize wannan maganan nan su zo wani da wani magana na hankali a je kan abin da yake ya kawo shi kotun nan domin inda suka shigan nan alkali bai kamata yana bata lokaci yana bara na bata lokaci da irin wannan question ba gaskiya domin abin da ya kama hankalin al'umma ba batun a zo da sheikh abdul jabbar kotu a zo ana batun wai ina ka samu digiri waye baka wani diploma wane ne malaminka gaban wa kai karatu duka ba shi ne an ce ya yayi abu approve abin nan ko ku su na guilty go ahead check lamin sake musu mu bude phone lines To alhamdulillahi Mr. Fuad ai ɗazu na ji kace in aka dauko Maulana Shehu Nasiru Kabara rahimahullahu ta'ala aka ɗauko waɗannan doktocin aka ce za a comparing ai ilimin su ba zai zo ɗaya ba ai ka dauko Amirul Waizina akwai Sani Rijiyar Lemu hmm. ce mushi ake yi doctor doctor ake ce mishi na hadisi wai yayi digiri uku a hadisi ko ka san wannan lokacin da ya da Najeriya bai san wane ne Abu Sufyanu ba bai san waye Sakharu bin Harbin ba ya zaci mutane daban-daban ne bai san Abu Sufyanu nickname bane Sakharu bin Harbin shine asalin sunan Abu Sufyan amma sai ka ji a nan ya ce Sakharu bin Harbin ya zaci wani mutumi ne daban Abu Sufyan ya zaci wani mutumi ne daban mutum ɗaya bai san sunan shi ba hmm. Hmm. kuma wai doktor ne a hadisi haka in ka ɗauko matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ir uwa Abu Sufyan ne sunanta Ummu Habiba sani rijiyar lemu da ake cewa doktor hadisi ne bai san ita ake kira Ramlatu ba bai sani ba in ya tafi Ummu Habiba bai san asalin sunanta Ramlatu ba to yanzu irin waɗannan doktoci da ba su iya sanin sunan iyayen gidansu ba su Abu Sufyana su ne wai yanzu za a ce an ba su ragaman addini suna fa bai iya differentiating ba suna to ina kuma matsalolin addini hmm. shi ne ake cewa dokto ya yi karatun hadisi so uku yana da digiri guda uku a hadisi amma duk a wannan tsawon lokacin da ya yi bai san abu sufiyanu ba shi ne sakharubu ne harbin bai sani ba ina kawo kanan nan shaik lamin kai wani magana kuma point na cikin maganan nan ka wani magana eh. fawo zan doki kai ga mai magana gan kafa hujja da shi to kuna tambayan sheik abdul jabbar ina ya karatu wani digiri yake da shi gashi almajiran shi sheik lamin kai almajirin shi ne kai kuma kayi magana ka taba karatu daga university kai karatu daga university to kai kai ma bai maka wannan magana ba sai malamin ka fahimci magana na to sosai ga kana almajiri fawo abin da kuka kuna tambayan sheikh dr abdul jabbar nan ga shi almajiran fawo level su kenan sai kuka zo kuna tambayan shi wannan question wai za ku kaskata da shi wannan abin nan su sheik lamin sun ansa wannan question na su alama ne hujja ne kuma kaman malami su ne ya fi karfin wannan tambayar nan domin ga shi nan almajirai shi ma sun gama wanda wurin da shi sa sheikh lamin kai kuma hujja ne wu duk wanda ya zo da ka ta kana wai sheikh abdul jabbar wani university ya yi karatu ina degree sheke ga su shi lamin suna na haka kuma in ka bincike ka gan su da kana to a ce malamin su nan bai kamata ana wannan tambaya ba eh wannan wasan yara ne sheikh lamin allah saka da alkhairi za mu bude phone lines nan in kana sauraron mu yanzu nan ka yi kira in kana da wani magana daya biyu ka zo ka faɗi amma ba kira gaya fa ba fm ba kira gaya ba zuwa gaya ba shigowa gaya ka prepare wani magana mai amfani ka zo ka faɗi shi sa an ka kuma ba mu jimawa saura muna think uh, about 15 minutes or so mu gama wannan shiri shi sa eh, in kana da wani magana ne yanzu ne za ka kira ka zo ka yi wannan maganan na kuma ka je straight to the point kaka wani kame-kame ka je straight ka fadi maganan da yake kana son ka fadi salamu alaikum ya suna daga ke kira wa alaikum salam mr safuwa sanda aiki sanda aikin lada sannu kari dan wa ina gaisuwa sosai sosai muna kuma godewa da yan gara na ko da ke mu nan ga wurin mu da daddare kenan za mu je a buga wurin 11 to 12 o'clock kenan daga nan ga eh, Istanbul Turkey Masha Allah kuma na ce ban kwana shi na ji program ga appreciated appreciated Allah Allah ya tona asirin mu duka kan lamarin ga mu duka ma Allah tona mu da namu ne eh. muna kan gaskiya namu rufe eh. yake eh shin kenan shin kenan gaskiya ne Ah. ai bisa kwana Allah ya tona asiri komi ya kare komi ya kare gaskiya ne eh because baban nan ya gaji kwarai ya gaji too much ya gaji kai kai eh, kai shi yasa Allah Allah ya fidda shi Allah ya fidda shi amin eh Allah ya amin amin kuma Allah ya sa su rinka bacewa su yi ta bacewa su je tambayoyin da ya kamata su mai nan su yi ta bin wani su yi ta bin su yi ta shiga bushi Amin, amin. so kowa ya gama da ganin su don tun dama kowa ya san kamar cewa karya kazafi ya kamai. Sun mhm. ki dai releasing shi ne su sake baban nan kawai je ya ci gaba da harkar shi. Gaskiya ne. Adiba, mm, barin ga maka wani magana fawo. Baba impossible, kamishina a zalimai. Cire kanci ya san kamar abin da da Umar ke faɗi wanga gaskiya ne. abinda suke hope suna hope ne kamar ba su kaka karami shi ni mm. shi duka amma shi ga gama month mm. after month after month abin bai kakaruwa mm. bai kakaruwa suna fata ce kamar after one year shekara da yadda suka kulle shi ga kowa ya washe bar shi wurin nan shi kaje shi kaga mutane ana karuwa ba bar shi ba a jilan na tsaye da shi ka gani haka ne haka ne gashi daga taki kenan fawo daga turkey wanga eh, bawa Allah yake bin wannan shiri masha Allah muna fulo sosai muna follow sosai Mr. Fuad Allah saka maka alkhairi kuma kaga an ka ce maka batun karatu wallahi taki na daga cikin ah! in da ka duba tarihi suna daga cikin ah! ilimin ah! karatu sosai shine wannan wannan takin nan in ka shiga cikin tarihi musulunci karatu musulunci mm-hmm. wurin nan suna mm-hmm. cikin mm-hmm. early wato institution inda yake an ka kafa wannan haka ne To, shi sa mun musu tambayoyin ga suka gaya muna kaman abubuwan da bawa Allah gake kan nan gaskiya ne. Wow. Na. Mutane ma daga Turkey ma Sheikh Abdul Jabbar daga eh. Turkey ma an sallama mishi. Najeriya su bar abin da suke suke yi na an wuce wurin Kano su bar abin da suke yi an wuce wurin. Masha Allah. dan barka nan mun gode mun gode maka dan wani daga istanbul turkey da ya kira ya ba da contribution appreciated kuna sauraron mon kebra fm suna na fuad umar kaga abin da nake faɗi wannan sheikh muhammad lamin ubangiji allah azza wa jal wato bai gajiya da wanda aka zalunce fawo haka ne bai gajiya da mai shi faman da suke yi bayan shekara ɗayan da suka kulle wannan bawan Allah kowai gajewa ko kowai gaji da shi a ce an bar shi kowai ya bar maganin shi nan abin shi da aka e eh, shi shirya shekarun duka ya babbata amma suka waye gari abin bai babbata ba mutanen da ke tare da shi domin Allah da nabi suna nan tare da shi independent minor people da yake ba almajiran shi bane amma suna son gaskiya ba su gaji ba kagan sun frustrate go ahead check lamin ya so mu doko another call muna jinka to mr fuada kan wannan point din zan karo wani abu guda daya. wai in suna mm. ga sun yi hakari masu frustrating din mabiyansa to bari in gaya maka akwai wani littafi da aka buga sunan shi is all about muhammad mm. wani bature ne ya yi wai ya ce is all about muhammad the world's most notorious prophet subhanallah haka yi sunan littafin nan wato mm. akwai wani profeso ne dan izala da ya ji na faɗa sai ya karyata ni Allah ya sa wani yana da PDF din ya turo min sai na tura mishi sai da muka samu professors guda goma sha tara yanzu sun bar izala hmm. sun da yanzu yan kaci kuma sun ce sai ran da ya fito tukunna za su shirya ni ne zan lidin ɗinsu in kai su wajen shi <laughs> akwai garuruwa daban-daban wanda suka gayyace ni maulidi yanzu wanda zan je musu maulidi last year su ba 'yan makarantar nan ba ne amma yanzu Allah ya kawo musu haske sun dawo 'yan makarantar nan hmm. daga Osun State wasu sun kira ni sun ce za su kafa sabul kafi likewise Ogun likewise Ondo kasan mu Najeriya sun zaci kawai a not a not ne kawai to yanzu gaba ɗaya mu occupying Nigeria every walk of life na Najeriya yanzu kaje za ka samu asabul kaifi. Hmm. To wani wannan suke tunani su kwantar da hankalinsu. Abu na biyu kuma ni ɗinnan Mr. Fuad almajirin malam hafizahullahu ta'ala. Amma sai da na yi wa malamin su raddin da sai da zuciyar shi ta fara bugawa. ya fito yake cewa of course bari man gaya maka sunan shi Dr. Ahmad Biyu Ciyai ka gama ka san ya ji ya kare ka marigayi yake nan marigayi kada su kumbuga ka san sosai kuwa ka san washi hadisi ya je karanta ai na'am to irin hadisan nan da ya je karanta su da ya dawo mu kuma 'yan makaranta muka ɗiba muka ce to idan ya isa ga wani malamin Bukhari ya fito ya gaya mana shi mai gaskiya ne. mu dai mun duba littattafai mun ga makaryaci ne yanzu idan na rigima da kai idan ya zo tsakanina da kan ya dube kai kana america ni na nigeria kaga kuma kudin america is more valuable than kudin nigeria one dollar is equivalent to almost 600 naira a nigeria ne ko if i'm not mistaken to yanzu idan ya san zai bi bayan ka ka bashi 10 dollars ni kuma in ya san zai bi bayan an bashi 1000 waye zai fa bashi kuɗi ba kai ba to instantly zai ce annabi ya ce za a yi rigima tsakanin Mr. Fuad da Muhammad Lami Salis Jos kuma annabi ya ce a goyi bayan Mr. Fuad <laughs> ya kuma malamin Bukhari ne muka gaya mishi muna da malaman Bukhari wanda a cikin littafi an ce makaryata Ce kuma duk wannan ƙarairayin ya je karanto a saudiya ya dawo muka ce ga hadisi in ya isa ya yi mana bayaninsa hmm? yadda aka koya mishi ya gagara bayani wannan ta sa ya gami yara ƙanana gashi shi kuma ya je ya spending 30 years or more than that <laughs> ya dawo kuma yaran da ba su wuce 35 years 40 ba suna kure shi ai ai shek lamin kaga wannan duka it's a testimony mutum ka gane uh, wato the level of sheikh dr abdul jabbar ina faɗi magana kowane lokaci na ce duk lokacin da baka so wani kana me shi ka separate individually nan ka kuma separate gaskiya ka gane ko in ka yi wannan abin nan sheikh gaskiya na ya direct kamar mutane guda biyu ne suke abu sunan guda muhammad sunan guda ibrahim rubuta sunayensu nan ka separate gaskiyan kuma sakiya in gaskiyan ya directin ka towards muhammad ko ba ka son batun shi inda gaskiya yake kenan sayan wurin nan ku yakin gaskiyan nan shine maganan nan in ya tafi ibrahim the same thing amma sai ke kai kana kana kallon abin shi ga gaskiyan nan yana zuwa wurin muhammad shi kuma kana ja za ka left za ka wancan bangaren nan domin mai da kalle ka wurin nan ka ga wanda ke saye wurin nan ba ka so batun shi individual ka ga nan abin da suke yi mashek abdul jabbar ke nan fawo shi ne sun san gaskiyan nan sun sani sun san ba kan da za yi kai ko an yi duniya one million times ate a komo ate a komo one million times sheikh abdul jabbar ya tashi yana so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun sani sallam sun sani amma ka gani wannan abin nan da suka leka san kama a ah, shi ke wurin nan kuma gaskiya inda zai kansu kenan a ah, ba za su yarda ba to shine inda suka yi ma kansu tarku ga wani kira nan kan line mu ji bakin mai shi za mu kulle phone lines nan a shi yasa mu je mu doko wannan kiran nan mu ji su record salam ya suna daga nake kira salam alaikum salam alaikum oh no wannan kiran ga ya drop fa eh ya drop ya drop za mu kulle line nan ku zo ku shiga cikin tarihi ku yi magana ku faɗi gaskiya kar ku boye kar ku wani jin kunya kunya ku fadi gaskiya tsakani da Allah ku fadi kar mutum ka zo kana wani uh, wani soro-soro wannan magana na gaskiya ne ka faɗi gaskiya nan ka yi free sheikh abdul jabbar duniya kowa duk adili mutumin kirki ya san kaman bawa allah nan yana so manzan allah kuma an tuce shi domin kana ji sheikh uh, ah, Lamine mutum ka fita gida ma awa daya biyu uku rana daya yi wani tafiya ba iyali ba masoyanka kana nisa kana an Allah ka dawo sai wani ya doke ka da gangan domin mungunta ya hana ka gan iyalinka ya hana ga kan yayanka ya ana ka gan almajiranka masoyanka for one good year ba da laifin komai ba Sheikh Lamin kaga abin yana da ji yana da ji of course yana da very painful in na gaya maka batun Sheikh Dr. Abdul Jabbar na, na rasa in yin process mutane ga na rasa in processing su domin me abin da yasa na rasa in processing su suna behave as though za su rika siyasa da mulkin nan forever ne suna mantuwa kamar yana da expiration date suna mantuwa kamar cikin ikon allah nan ba za su yi nasara ba amma da yake su ba su san kunya ba yanzu suna magana ta kasa suna cewa kamar wai sheik abdul jabbar ya ne suka gan kesin bai tafiya da sauri-sauri yadda suke so bi ma'ana a gama da sha bashi sentence to she aka gaya musu ta kasa kaman gaskiya abin da kuka zo kuka zubawa gaban alkalin nan alkalin da kanshi ya san karya ne ya san karya ne ce ta sun rasa sun rasa suna gan kaman za su zo ne da gaggawa a ce wo an je an yanka mi shekaru kaza suna mamaki amma na ga alkali ya san karya kuke yi bai yarda da abin da kuka kawo nan ba amma dai wani process ne da yake ana play alikali da suke tambayan sheikh dr abdul jabbar wai ina yayi karatu wane ne malamin shi degree shi nan na ya samu ya aka ya samu degree alikali bacci kawai sore bai yi ba ya gaji da wannan tambayan nan ya gaji domin ya san kaman wasan kwakwayon da muka fadi na shi yake yin gaban shi nan shi ake kai gaban shi na kuma muna nanata mun fadi kullum domin abin da ya sa muke fadiwa kebla fm alkawali muka yi tsakaninmu da allah za mu tafa da gaskiya ne kowane lokaci komin dacin shi mun fadi ina gaya maka shekila na da wani magana fa da zan kara ka gan batun shekila ta abu jabarin ga ni eh. yanda allah ya fahimtar da ni kamar an zalunce shi duk mutum mutum da kai ke kokari ko ko kana ma kanka jakulkuli kaman kaya ka sake hankali na ko ko mun yamu wani tunani daban kaya ma kanka kari ya fawo ko an yi duniya 1 million times in aka komo da wannan kesin ga za mu ga maka gaskiya an zalunci Sheikh Dr. Abdul Jabbar kuma mu kare kuma Allah na tsaye bayan gaskiya da masu kama ma gaskiyan nan shi yasa wanga mugayen mutane makirai da muka saya ma gaskiyan ga ba irin sharrin da ba su yi ma mu kuma ba fa sun kulla iri-iri kala-kala Allah bai ba su nasara ba to haka nan kuma yanda suka kulla suka shirya ma Sheikh Abdul Jabbar a haka shi kurkuku ba su samun nasara mark my word ka rubuta ni na ce maka ba su yin nasara kuma za ku ga ranar da za mu zo mu yi magana su zo su suna boyewa ba su fito salamu alaikum ya suna daga nake kira alaikum salam wa rahmatullah mr suna sunana muktar muhammad muktar babayo daga kano nigeria fata alheri danwa duniya na sauraron kan cable fm so ina maka fatan alkhairi ina tare da kai da lamin da dukkan jama'ar da suke sauraron mu baki daya muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi wannan shiri ya yi matuƙar ƙayatarwa ya yi daɗi sosai to ɗayar gudunmawar da nake so in bayar a nan shi ne. Na'am. Wato, wayannan bayan Allah da suka zama masu bautar shaiɗan shi ne gwamnatin Kano da ah, malaman maja da lauyoyin da suka biya musu suke wannan abu. Wato zuciyarsu ta toshe sun koma bautar zuciyarsu menene bautar zuciya bayan Allah nan mafi yawancinsu wanda suka yi wa malam Abdul Jabbari wannan sharrin su ne fa masu cewa duk abin da manzon Allah bai yi ba ina nufin izala salafiya kenan su ne masu cewa duk abin da manzon Allah bai yi ba bid'a ne haramun ne bid'a kuma mai kaiwa zuwa wutar jahannama sai gashi a kotu sun zo suna tambaya da wakilcinsu lauya yana tambayar malam abdul jabbari a ina yayi karatu menene level din karatunsa alhali fa abin da yake malam abdul jabbari wannan wajen ba fa zancen karatun boko bane zan ilimin addinin musulunci ne aka yi zancen ilimin addinin musulunci ne ya kai shi sun ɗauko annabi Muhammadu kuma sun raba a ciki kuma su da suke kafirta ɗan bidi'a da ya abin da annabi bai yi ba yau kuma da wakilcinsu ta bakin lauya lauya yana tambayar a ina malam Abdul Jabbar ya karatu to shin su ma sun zama ɗan bidi'a ɗan wuta ne ko kuwa wani annabin ne daban ya zo musu da wani wahayin daga wani jibrilin daban Mm, kullu kullu digiri kullu digiri dalala wa kullu digiri finna ya Allah kai to yau kuma sai ka rasa wani wahayin suka samu daban ya zama a cikin hidaya kenan kowace bid'a ita ce shiriya, ko kuwa wani irin wahayi suka samu wallahu alam waɗannan mutane masu shiryuwa daga cikin su Allah shiryar da su su da kansu sun san sun karyata kansu su da kansu sun san shaitan suke bautawa san zuciyarsu suke bautawa gashi mun fara ganin videos kaɗan suna yawo suna karyata kansu cewar malam abjabbari karamar buhari da muslim ta kama shi aga ya ilahi alamina akan gilli da hikidi akan buhari ina da karama Buhari na da ka. <laughs> Ya salam. Da Allah. An canja annabi da Buhari. To, alayi halin da ina muku fatan alkhairi ina gaishe da Sheikh Lamin Maulana Sheikh Lamin dan karamin dalibin sa ne Muktar Babo daga jihar Kano. Mun gode maka dan uwan mu Allah ya saka maka da alkhairi. Thank you. Uh, Allah Adili ya kira shi kuma yayi magana. Uh, za mu duk wani kira kuma daban. Eh domin mun kusa kulle phone lines nan. ga wani kira nan salamu alaikum ya suna daga nake kira wa alaikum salam wa rahmatullah suna ibrahim jokul fara daga nan kano brother ibrahim welcome to kabla fm duniya na sauraron ka malam fuad ina maka fatan alkhairi malamin Allah saka muku da alkhairi kai da malam amin amin amin daɗin wannan program sosai da ya faranta mu rai kuma alhamdulillah shi kan shi na san maulana amin lawazin yana farin ciki da irin wannan program Masha Allah. Abinda ah, kake malam abinda malamin yake shi kamar da sauran wa'izai su masu ɗauka su dinga yi. Mm. Saboda hakan za a gane cewa ga irin koyarwar malam. Mm. Hakan zai ƙara sa al'umma su fahimci irin nan zalunci da aka yi wa lalamir wa'izi ne. Zai ka duba malami irin yadda yake fara maganganu da hujjoji. Mm. Da kuma kwanciyar hankali. Wanda su ba su iya amsa ba wallahi. Asjani. to Allah ya saka muku da alkhairi kuma ubangiji Allah ya fito mana jagoran mu a kusa insha Allah amin amin mun gode maka dan wa brother Ibrahim daga Kano Nigeria kuna sauraron mon cable FM suna na Fuad Omar next caller kuma salam ya suna daga nake kira wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suna na Muhammad oh no no no no um, ya faɗa sunan shi sai networking shi ya drop ya sake kira eh ya so domin ya delay mun kulle phone line shi da shi yasa ya kira da sauri ya zo ya yi maganin shi eh, cable fm kenan ba kira gaya ba zuwa gaya ba shigowa gaya ana magana ne direct ba kame-kame kuma ba jin kunyan fadi maka gaskiya cable fm ba wani kuma da zai zo zauna a cable fm ya pressure ke ce kaka fadi gaskiya ko ko ya use maka wani wani wato a cable fm ba yin haka nan nan black and white yanda magana yake haka za faɗi salam ya suna daga nake kira Walaikum salam alhamdulillahi ta'ala barakatuhu ni ne Muhammad Ibrahim daga Lagos. To go ahead dan wa duniya na sauraron kan Cable FM. Shekfa da kai da Shek Malamin Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi a biya ku da gidan aljanna. Amin. Wallahi muna farin ciki da wannan program ɗin da kuka yau. Kun yi namijin kokari. Shi ne nake cewa zan yi wani magana ne guda biyu zuwa uku. Na farko dai na na kwace sunanka. Yanzu sunana World Umar of Africa. ما شاء الله ما شاء الله اسمع يا شاء الله for over of africa ka bubu ga su wurin rabu ga su wurin ka karatar da su common sense gaskiya ne wannan masha Allah na'am wato wato farmar kuma ya wanda ya sauka din nan kafin Shak Ibrahim ya hau mhm. abin da nake yawan gaya masa annabi bai san izalatul bid'a ba annabi abin da ya sani izalatul kafirci ya sani wa iqamatul mm. abin da annabi ya sani kenan wa iqamatul musulunci to ku kun zauna suke cikin musuluncin kuna koran su abin da annabi ya kenan mm. kun zo court kuna tambayin waye wani makaranta aka je maganar makaranta ake ko ku yi tambaya irin yadda kuka kawo shaidar zirkot ya kare su mun kawo professor ya kawo takardu ya kawo takardu ya kawo takardu ya ce shi kaza ne shi kaza ne shi kaza ne kai brother ibrahim brother ibrahim su wannan professors da suka kawo daga kotun nan ya zo mm. kotu sheikh abdul jabbar na ba shi karatu nan kaka abin kunya ya sha karatu ya sha ya sha karatu ya sha karatu <laughs> ya sha karatu to mutumin da wanda bai san bambancin lab da leg ba mm, mm, a mm. kaba akwai lab akwai ankle akwai kneecap akwai knee amma wai lab sai cewa lab kafa gaba daya whereas an yi clarifying cinya cinya fakida cinya kenan don haka ba abin da ya sani ba abin da ya sani ya gagare su ne Allah ya ɗauka kashi suke mai baƙin ciki shi kuma Allah ba ka yi ba idan Allah ya ɗauka kasa ba yanda ka iya haka ne in Allah ya ɗauka mutum ba yanda wani ya ise ka ba kasa kamar yana na faɗa last program suna ganin sun kulle shekara ɗaya da wata ɗaya na tabbata bautan Allah da karatun da ya yi a inda a kulle wallahi tallahi ya ci abin da ya yi a baya Hmm. lokacin da yake free da haka alhamdulillah ubangiji Allah saka muku da alkhairi irin wannan program da ya ke kyau ban ji hmm. daɗi ba ban same shi da farko ba amma na same shi daga tafiya hmm. ubangiji Allah saka muku cek malamin godiya nake Cek malamin godiya nake ubangiji Allah ƙara karama Allah ƙara karama to Mr Fuad na Africa <laughs> mu gode maka Allah saka da alkhairi kuna sauraron mu on cable FM suna na Fuad Umar salam ya suna daga nake kira salamu alaikum to wannan kira mun ji shuri fa salamu alaikum wani namba ne kaman gane ne salam to mun drop wannan kira ne sake kira domin za mu kulle line muna ba ku bonus wato chance ne ku yi magana sannan mu je wurin Sheikh Lamin ya ba mu magana ta karshe mu zo mu kulle phone lines na shi yasa an kaka kira pay attention a yi magana salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya suna daga na ke kira na'am suna na musa daga ghana to brother musa welcome to kebla fm duniya ana sauraron ka na godiya kwarai na farko dai na fara godiya maka da na'am ce jihadi ne mai girma mm. saboda in ka saya bayan in ka tsaya bayan mutum da ke da gaskiya ko kafiri ne jihadi kake yi wannan haka ne balle malami da yake son manzan Allah da iyalan gidansa hmm. to abin mamaki guda ne ba hmm. me yasa waɗanda suka kai kara kamar ya zagi manzan Allah suka hau mimbari suka yi hutuba suka husatar suka raise emotions mutanen nan ba su je kotun nan sun yi shaida ba hmm. kamar su gadon kaya kai da sauransu baba musa kai ba ka nan ba ka nan na biyu su su yi mu ba hana suka gudu kotu da me za su je su yi wuni me za su je su yi <laughs> to da na'am inda gudansu ya yi mistake ya te kotun nan ne Mhm. da ya bar takalmi shi wurin nan ya zo gida a baka wani wani shaidan da ya zo wurin aka ce aka ce mishi kaman ga alkur'ani. ka yi alwala ka rika alkur'ani na ko dai ka da yi magana kawai waye shi da ba da yi magana kawai ya ke alwala rika alkur'ani. ya ke ka gani oh dan wannan networking ka fa no dan wannan daga Ghana um, ya sake kira right away na'am karkare magananka na'am shi yasa ina gwada kaman mutumin da mutumin da ya kai wani police station ya kasa zuwa ya defend maganan nan makaryaci ne babba kuwa sosai ta eh, malaman nan duka politicians ne kawai dai ana cin hannun gwamnati ana nan ana ana ana yaudarar mutane kawai in ba haka ba gadon kaya da sauran malamai ku ku ku ku tunka kotun nan mana ku kawo dalilai da wallahi da sun gudu su bar takalmin su ai ai ana ranar da mu kace mun je kotun da wani mu zo mu zo ga yanda Allah zai Allah zai zai mai da mutane birori a idon duniya gani professor professor da kawo shi Bayero Bayero University wai shi professor ne sun kasa suka je suka kawo professor aka ba professor kaji hmm, ya sha kana aka sa professor gaba Allah sa mu dace Allah kiyaye ka Sheikh Fuad Allah kiyaye ka. thank you so much dan wada Ghana ah, kun ga mutan duniya wato adilai yanda suke fadin gaskiya ba su tsoron fadin gaskiya fa Wai kamar wannan kiran ga da yazo zo wanda ya kira daga kano suka kira daga ina ne suka zo zo kira istanbul turkey uh, istanbul turkey da ya kira nan wurin nan ba ga wurin mai tsoro-tsoro ba fa wo. su suna fadi maka gaskiya wurin nan yana na abin da ke faru daga sunan shi a kano nigeria yana manita kuma yana fadin gaskiya duk wanda suka ke da kun ga adilai kenan in ka tuna wasu makirai ko ko wasu da yake ba su son gaskiya ba su yi su kira kibiyar fm domin me za mu kama maganan su ne da hujja mu kakara magana shaka ka ga mai ya ji kunya duniya an gan shi duniya kowa gan shi sai sa kibiyar fm ba wurin wasa ba ne. nan ba wurin wasa ba ne wuri ne inda kana da hujja kana ka kira amma kaga wani ya labe yana wani maganganun gefen nan ya sa abin da ya sa nan hujja ne fa in baka da hujja ka kira gaya ka sha gaya eh in ka kira gaya ka sha gaya shi yasa yanzu ina ce officially mun kulle phone lines nan domin karancin lokaci za mu koma wurin sheikh muhammad lamin salis ya summarize muna maganan da ya fito bakin shi da kuma closing remarks shi sa'an nan kuma ba da jima ba za mu zo mu ci gaba da sauran tattaunawarmu mu. gobe 8 pm muna tare da sheikh lamin akwai subsequent uh, presentation kan very uh, interesting uh, topics mun saka muku details nan uh, shortly sheikh mohammed lamin salis ka yi muna wato magananka ta karshe ya so musallama da mutan duniya on cable fm bismillah to alhamdulillah <clears throat> mutan duniya dai yanzu suna fahimtar cewa wannan kes dai ya koma zalunci political scholars dai na kano yanzu amalgamation of kangaroo ulamas kowa yanzu ya san menene position ɗinsu allah yana ƙara tona musu asiri kuma allah ya ci gaba da tona musu asiri a dazu na ga wani shashasha shi ma yake cewa wai maganar bukhari wai karama ce ta bukhari da muslim ta kama sheikh dr abdul jabbar wai yasa yake gidan kurkuku to sai abin ya bani tausayi wace karama ce da bukhari idan muka ce fa za mu ɗauko bukhari mu karatu kansa shi da kansa bukhari in ka kalli intentions ɗinsa yana rama wa kakan shi faɗa ne domin a cikin genealogy na Bukhari za ji an ce shi ɗan Ismaila ne ibn Bardisbal Bukhari shi wannan Bardisban fa kakan shi ne shi kuma kakan shi ne yana kin musulunci wuta suke bautawa kakanninsa annabi ya kashe wutar sai abin yake damun Bukhari a rai amma yake cewa wai wai Bukhari wai karama Bukhari ce wai ta kama mulana Amirul Waizina irin hadisan da Bukhari ya rawaito na cin mutunci ba zai iya rawaito kan babansa ba wannan ka gaya wa kowa duk duniya tunda da ya rawaito karyar anas cewa annabi yana iya zaga matan shi yana da sexual strength na mutane talatin yanzu buhari ya taɓa rawaito sexual strength na babansa ani ba wani karama a cikin maganan nan kaga yanzu sun ɗauki annabi sun ajiye shi a gefe yanzu kuma an dawo karamar buhari da muslim to su ma za mu biyo ta kansu saboda haka al'ummar duniya ne ta ci gaba da fahimta kuna dai gani kuma a ci gaba da addu'a domin mu sunan malamin mu ambassador of peace dan haka tun da aka kama shi kuma ba abin da muke sai addu'a domin me dukka mabiyansa zaka samu youtube old people din ka same su ba su da yawa amma wanda zaka samu galiban za ka same su youth amma saboda irin teaching ɗin da yake mana kenan irin training ɗin da ya mana kenan we should always be peaceful to kaga shi yasa muka zauna lafiya ko muka tolerating irin wanda abubuwan amma karatu ne za a ci gaba da yinsa yanzu dai wannan ta dawo wasan kwaikwayo a kotu kotu yanzu ta koma gidan wasan kwaikwayo mm, to saboda haka mm. <laughs> sosai saboda haka yanzu muke gaya wa mutum duniya a kun gani yanzu yadda aka canja abin ne kotu ma yanzu court judicial system din Najeriya yanzu sun mai da shi gidan wasan kwaikwayo saboda haka muke ci gaba da roƙon Allah muke ƙara gode masa ya ci gaba da tona musu asiri wa Maulana Amirul Waizi ne Allah ya dawo mana da shi gida lafiya mu ci gaba da sha daga mambakinsa. to madalla ina maka fata alkhairi Mr. Fuad mutan duniya ina maka fata alkhairi assalamu alaikum wa eh. rahmatullah wa barakatuh <laughs> eh kullu kullu degree dalala wa kullu degree fi fi nahar <laughs> ah, yadda za mu yi abin eh, kullu diplomat kullu diplomatu wa digiriyatu dalal <laughs> wa kullu dalalatin fi nahar ko ba su da serious ba su da serious in mutum kana yi abin ka duka ka yi shi da seriousness domin duniya an waye fawo hmm. duniya ido ya bude fawo in kuka saura cikin wannan dakin nan kuna hmm. wannan wasa-wasan da kuke wurin da duniya ba za ka bi ba ana kallon ku ubangiji na kallon ku yana kallon shiga da fitowanku abin da kuke yin domin ku fitine rayuwar wannan bawa Allah ga yana kallo ubangiji Allah azza wa jal ya san kaman Sheikh Abdul Jabbar yana so manzo Allah ya san bai ni ya zage manzo Allah bai yayi amma da makirci neman roman duniya kun seize kun kidnapin shi for one year kun kidnapin shi political prisoner ne kuka doke shi for one year yana wurin da kuka tashi kuda yawo we a gaya muku na he <laughs> eh, karatu wane ne ba wani da mun fita shaninku mun san kaman ba ba lokacin ku amma sai ka doko manzan Allah kuka sa gaba kuka ce wai batun manzan Allah kuke yi ashe batun degree ne batun takarda ne wayanda suke bayan wanga makirci nan da yawan su da daman su larabci kirki cikin kasuwan sudan suka je suka suka koyi abin da wani su je inda ake sadda wani wato a taya taya cikin kasuwan sudan su koya wani ta'ala ta'ala su zo nigeria suna rigima wurin nan wai maluma ne in ya je umura inda ake sayar da ne cikin saudiya in ya shiga nan da nan in ya ji wani kalma daya biyu ya zo gida ghana nigeria ce ta fitina mutane su ta yi kamar sun nan sun zo da wani revelation ne da kawai je sai koyo wannan abin nan ku stand firm mun zo mu ci gaba da eh, sauran tattaunawar mu on cable fm muna keep shi 110% until the next presentation na hope duka ku have good night na ce muku salam